gidan gajiyu na shahuci a kano da asibitin kula da mata masu fama da lalurar fitsari na kwalli kana da asibitin kula da lafiyar ƙananan yara na asiya bayero su ne hukumar ta shifas council ta rarraba wa kayayyakin tallafi ɗana ne kayan ka omagiri da na a tsara wajen nan to ya kake ji ana alhamdulillah lafiya lau sai dai sai abin da kowanne ya kani ya zo ya faɗa abin da ake ci ina fama da ciwon ƙashin baya ne da basir da aka fara yi kayan fara magani har kuma ba samu magani ba shi zama hukaya za ka yi wallahi tare na bai da gaske wallahi ina neman taimako addu'a Allah sauke mu Allah ya bada lafiya mu nagode shekara ki nawa anan ko watan ki nawa shekara na biyu ya aka kika zo nan wai kawai wa na ne ya kawo ni kai mutum ne ina ni mutum ne ya shanu ne yanzu da kike nan ya kike ji eh to na samu zaman lafiya dai na samu kuma lafiya da ba da lafiya amma yanzu na fara samun sauki ana kula da ke eh yadda me ake kula da ke ana bani magani ana ba mu ruwan sha ana ba mu ruwan wanka da kayan abinci wasu daga cikin tsofaffi da rauranan mutane a gidan gajiyu na shahuci kenan inda hukumar ta shifas council ta kai injin janareta da barguna da sabulan wanka da tawul da fitilu da sauran kayayyaki na bukata Malam Mani Dahir Kurawa da ke zaman shugaban gidan gajiyayyen na Shahuci wadda aka kafa a shekarar 1962 na cewa yawancin sa ana kasu da ba gyara na tsofaffi mm. amma ta ka samu mutane ko masu waɗanda su ba su ga tsofaffin ba amma sakamakon na rayuwa ya jawo ake ajiye sa'a a nan wajen misali dama an ƙirƙiri gidan dama domin kula da su mutane wanda ba su da galibi al'umma to ka samu mutane wanda ba su kai shekara hamsin din ba ma yanzu suna da cikin marasa galibu su ne ake kawo su nan wajen domin a ci gaba da kulawa da su waɗansu ma da yawa anan gaskiya ba musamman inda suke ba sai daga baya baya mutum ya sha magani muka yi tare sai mu samu asalin garin su a nan gidan mu na sabis din su farko dai bayan abinci suna dan kwangila sanda da ake kawo wani abinci safa na dare sannan aka musu wanka wanda ba sa iya wanka wanda suke iya da kansu ana ba su sabulu da omo su wanki da kansu ko su wanka da kansu wanda ba sa iya muna yi musu sannan sabdin musu suke share-share a gyara musu katifin su da komai da komai sannan akwai al'umma kuma ta jin daɗi muna furba nasu da kayayyaki kamar na kallo kamar da ake kowa a waje shugabar ofishin shiyar arewa maso yammacin najeriya ta hukumar shifas council hajiya karimatu usman ta ce zabar gidan gajiyu da asibitin yara da na mata masu yayyun fitsari wata hikima ce ta tallafa wa rukunin mutane masu tsananin bukata kowace ma'aikata gwamnati ta ce ta kokari ta dinga tallafa to kaga muna da ofis a kano shi yasa aka kawo headquarter mu daga lagos aka turo da wa'annan kaya mu kawo agaji ma wa'anda ke da bukata nan cikin jihar kano yanzu na wannan shiya da muka fara mu fara da Kano tunda ofishin mu na Kano to a hankali a hankali kuma za mu je sauran jihohin ma tun ba yanzu ba masana da masu kula da lamura a Najeriya ke jan hankalin hukumomin gwamnati kamfanoni da cibiyoyi masu zaman kansu kamar bankuna kamfanonin sadarwa da kamfanoni masu hada-hadar albarkatun mai kan bukatar su juya akalarsu yankin arewacin Najeriya domin 'yan arewa su ci gajiyar aikace-aikacensu na jin kai da bunƙasa rayuwar al'umma musamman ma matasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.